akwai tsohon masallaci din inda aka ce yawanci dukkan annabawan Allah a nan suka rinka zama lokacin in suka zo hajjin mina in suka zo hajji a mina to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna shine masjidul khayf aka ce in ka shiga cikin masjidul khayf ka je al'amudi da yake a gaban masallacin idan in ka wuce al'amudin ka juyo ka duba ka gani in ka ga wani tsoho wanda kana ganin ka za ka ga alamar tsoron Allah to shine Safwan ibn Sulaim yace da ya shiga masallacin bai tambayi kowa ba sai ko yaga yanda aka sifanta masa sai yaga wani tsoho yana ganin sai yace wannan mutumin mai tsoron Allah ne sai je ya zauna wajen sai yace kai ne Safwan ibn Sulaim yace eh shine yace to dama kai nake so in zo in samu wata ran yana cikin masallaci na Madina Safwan ibn Sulaim lokacin sarkin musulmi na wannan zamani Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zo lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna yana saurayi Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina gwamnan Banu Umayya amirul muminin a lokacin nan kuma Suleiman ibn Abdul Malik ne da ya zo aka buɗe masa a ɗakin Aisha ya ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sai ya fito ya hau kan mimbari yana fitowa sai ya ga wani tsoho a cikin sahu yana ganin sai ya ga alamar tsoron Allah tare da shi sai ya tambayi Umar ibn Abdul Aziz wane ne wannan sai ya ce ai wannan Safwan ibn Sulaim kenan sai ce ina ganin da alamar mutumin kirki ne mai tsoron Allah ce ai haka yake sai ce to sai ya kira wani yaron ya ce a kawo jaka mai dinari ɗari biyar a ciki da yake jakunkunan hawa hawa ne jaka za a kawo mai dinari ɗari biyar dinari ɗari biyar an san dinari ɗari biyar abin nan nisabin zakka sau ashirin da biyar kenan ko tunda dinari ashirin shine nisabin zakka ɗari biyar ya zamanto nisabi sau ashirin da biyar kenan daga dubu ɗari da hamsin sau ashirin da biyar masu lissafi sai su yi lissafi su gani eh, sai ya ce a kawo masa wannan aka kawo masa sai ya ce mahadimin nasa kaga wancan tsohon ka je ka bashi nan sai ya je sai tarar da shi yana sallah sai ya zauna a gefensa sai da idar da sallah sannan sai ya ce ga wannan amirul muminin ne ya baka yace a dan yi amfani da shi wajen biyan bukatar iyali sai ce a abin nan ka tabbatar ya akai ka sanni ne ai ba ni bane sai ce a ai ne ba kai ne Safwan ibn Sulaim ba yace eh ni ne Safwan ibn Sulaim yace to ai kai aka ce in kawo ma yace eh to to je dai ka sake tabbatarwa sannan ka dawo ya tafi zai je ya sake tabbatarwa kafin ya zo sai ya dauki faɗansa ya fita daga masallacin bai sake fitowa ya zo masallaci ba sai da ya je an ce amirul mu'minin ya bar garin sai da yanci amirul mu'minin ya baddar kaji muku nan wajen yanzu mm. mu da ibadar ma za a rinka sannu wajen masu mulki a je da dogon sharbi eh, a ɗauka cewa ai dogon sharbin shine amana cewa wannan salihi ne eh da katar rawani domin a bama abinan domin abinan domin domin a ba mutum nairori mm. amma shi wannan ta zo masa har wajensa ba nema yi ba irin wannan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan irin wannan dukiyar ta zo maka baka kai kwadayi ba baka tambaya ba ka karba domin arzikin Allah ne arzikin ka ne Allah ya kawo maka amma su saboda tsananin gudun duniya da wara'u haka haka suka rayu yana daga cikin salihan bayan Allah malamin Imam Malik ne an Sa'id ibn Salama Sa'id ibn Salama wannan waɗansu sun ce min Ali bani al-Azraq waɗansu malaman hadisi suka ce ba su san shi ba dan haka ne ma waɗansu suka ce wannan hadisin bai inganta ba tunda ba a san shi in mutum ba a san shi ba da adalci da rashin adalci malaman hadisi ba sa karban hadisin sa amma hadisi ne wanda Imam Malik ya ruwaito kuma mutumin da aka ce kamar Safwan ibn Sulaim zai yi riwaya daga wajensa ya fi karfin a ce masa majhul ba a san shi ba to koma ma sai aka samu an samu daga cikin daga cikin waɗansu marwayata hadisi din an samu wani ɗansu wanda suke riwaya daga gare shi saboda haka jahalar da ake gudu cewa akwai wanda ba a san shi ba a cikin hadisin wannan illar ta kauce an al-mughira bin abi burda daga mughira bin abi burda wa huwa min bani abdul dar shi ma wannan imamun nasa'i ya wasaka shi ce fiqa ne amintacce wajen riwayar hadisi ah, annahu sami'a aba huraira ya ji abu huraira yana cewa wannan lafzar riwayar nan ta imam malik ta goge rigima akan wannan hadisin mai yawa don waɗansu da suka rawaito hadisin sai aka ce daga mughirata bin abi burda an abihi an abi huraira amma aka ce wannan riwayar ba ta da inganci saboda haka duk sauran kuma sai suka rawaito an abi huraira ba sai sami'a abu huraira ba saboda haka sai aka ce shi mughira din nan bai ji hadisin daga wajen abu huraira ba ya ji hadisin daga wajen mahaifinsa ne mahaifin nasa kuma ba a san shi ba kuma waɗansu sun ce ba daga wajen mahaifinsa ba ne ana ta dabur dabur akan ya ji ko bai ji hadisin ba to riwayar imam malik sai ta sai ta bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen sun daga shi ya ce annahu sami'a abu huraira ya ji abu huraira yana cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya manzan Allah inna narkabul bahar muna hawa teku muna shiga teku wato muna ɗaukan kwale-kwale ko jirgin ruwa mu shiga teku nan ba a bayanin wani mutum ne ya zo yi wannan tambayar ba amma waɗansu riwayoyi sun ce wani ne da ake ce masa abdullahi mudliji shi ne ya zo kuma ɗan su ne suna fita wato yin su yi su a cikin teku ba a kogi ba su hau kwale-kwale ko jirgin ruwa domin kamun kifi wa nahmilu ma'ana alqalila min alma kuma muna ɗaukar ruwa kaɗan wanda yake na daɗi wanda za mu rinka sha fa in tawabba'na bihi atishna idan muka yi alwala da wannan ruwan sai kishirwa ta kashe mu sai kishirwa ta kama mu har ta kashe mu afana tawabba'u min ma'il bahar afana tawabba'u bihi ma ya alwala da shi bihi ai min ma'il bahar kamar inda wata riwaya ta fayyana afana tawabba'u min ma'il bahar za mu iya yin alwala da ruwan teku tunda nan wajen sun san cewa sun saba da alwala da ruwan daji, to kuma in suka shiga ruwan teku yadda ya kasance ruwa ne wanda yake a mai zartsi mai tsananin zartsi da gishiri-gishiri to wannan ɗanɗanon nasa da ya canza daga ɗabi'ar ruwa yadda aka san shi shine sai ya sanya su suke tsammanin cewar ai ba zai yi su alwala da ruwan teku ba kuma domin Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ruwa mai tsarki shine wanda aka saukar daga sama to shi kuma ruwan teku fa shi ma yana daga cikin da wannan sifar ko ko sifar tsarki da tsarkakewa sifa ce ta ruwan sama kawai duk dai wannan dalili ne da yasa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya manzan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwan teku shine wanda yake huwa at-tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa at-tahur sigatul mubalaga ce daga tahura idan abu yayi tsarki aka ce masa tahur shine wanda yake ya isa ya isa matuka wajen tsarki ya tara sifa biyu طاهر في نفسه مطهر لغيره shi akan kansa mai tsarki ne sannan kuma mai tsarkake wani sani shi ne wanda ya dan zaka ruwa ruwa malamai sun kasa shi kashi uku akwai wannan wanda yake mai isa matuƙa wajen tsarki shi mai tsarki ne ko mai tsarkakewa akwai wanda yake shi mai tsarki ne akan kansa amma baya tsarkake waninsa kamar kamar ruwan tsari an san ruwan tsari yayi ko wannan wanda idan idan an jika idan an jika gero eh, sannan in aka in aka kwararar da geron kafin a je a nika shi wannan ruwan zaka je dandano wannan ruwan ba tsahur bane amma tsahir ne tunda abin da ya jinkirta ya jirkita shi har ya sa masa wannan ɗanɗanon abu ne wanda yake mai tsarki amma ba zai tsarkake waninsa ba tunda ya fita daga sifarsa na ruwa shi yasa ma ake ce masa ruwan tsari shi ruwa al-mutlaq shine wanda kawai za a ce masa ruwa ba za ka ce ruwan koko ba ko ruwan farau farau ko ruwan turare ko ruwan ɓaure ko ruwan zabib a'a ruwa kawai sai dai ka sifanta shi da da sifarsa wadda take ba ta fitar da shi da kasancewarsa ruwa ko ka ce ruwan sama ko ruwan rijiya ko ruwan famfo ko ruwan kogi ko ruwan teku amma in dai ka sifan in dai ka dangana shi da wani abu wanda yake tasiri a kansa in mai tsarki ne to ya zamanto tsahir kenan ba tsahur ba in kuma najasa ne ya zamanto najis ne najasa sauran kayan kashi uku kenan na ruwa to na farko din nan shine wanda yazo a cikin alqur'ani shine wanda Allah madaukakin sarki yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to tambayar wannan wannan sahabi da yayi akan ruwan teku ne shi ma yana da wannan sifar za a iya yin alwala da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa tahuru ma'u shine mai tsarki mai tsarkakewa alhillu maitatuhu kuma mushen da ya mutu a cikin sa wato wanda yake rayuwa a cikin ruwa a cikin teku in ya mutu ya zamanto mushe shi ma halal ne shi ma halal ne a ci to amma nan ai mutumin bai tambayi kan hukuncin mushe ba bai tambayi kan hukuncin dabbobin da ke cikin ruwa ba amma jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo har da wannan to aka ce wannan ya nuna hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya kamata malamai su lura da shi kenan wajen fatawa cewa idan mutum bai tambayi abu ba amma saninsa yana da fa'ida gare shi yana da amfani gare shi to a sanar da shi a bashi jawabi sama da abin da ya tambaya shi ya yi tambaya ne kawai akan alwala da ruwan teku sai aka ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba na'am inda ya ce masa na'am ka ga ya amsa masa tambayarsa wato kamar za ku iya yin alwala da ruwan teku to amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ta yu sai ya dauka cewa wannan ruksa ce su kawai aka yi ma saboda sun saboda haka sai a ce sai wanda ya kasance a cikin hali irin nasu wanda yake ruwansa ba shi da yawa wanda idan ya sha ba zai ishe shi alwala ba saboda haka sai ya ajiye shi domin ya sha alwala kuma zai iya yi da ruwan teku amma in yana da wadataccen ruwa ba zai yi ba wannan zai iya ɗaukan haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai yi jawabi da na'am ba sai ya ce sai ya yi jawabi da hukunci tabbatacce shine cewa shi ruwan teku din nan mai tsarki ne mai tsarkakewa saboda saboda haka ko a halin larura ko ba a halin larura ba ko a halin rashin ruwa na daɗi ko a halin samun wadataccen ruwan daɗi za a iya yin alwala da ruwan teku kuma sannan dan kar ma ya sake wata tambayar ta biyu ya ce to amma kuma wata tunda mun fita su mun fita farautar kifaye mun fita yin su idan guzurinmu da muka ɗauka abincinmu ya ƙare muna cikin tsakiyar teku yaya zani sai ce alhillu mai tatu idan kuka samu kifi a cikinsa wanda yake matacce sai ku ci sai ku ci wannan ya nuna mana hukunci kan cewa dukkan dabbar da take rayuwa a cikin ruwa ya halatta halacce da nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku a saydul bahar wato namun daji wato dabbobin da ke cikin teku in kuka yi su in kuka kama su wa ta'amuhu da kuma abincin da ke cikinsa wato duk abin da yake rayuwa an fassara cewa abin nan abin da ake nufi da ta'amul bahar shine wanda teku ya janye jiki ya bashi har ya mutu wato irin idan ya tashi an san yadda teku yake ambaliya ya ɗago wani abu sannan ya ja baya a waɗansu dararen sai ya janye ya janye ya ƙasa to wani lokaci wata dabbar idan ya fito da ita ya zama to cewa kafin ta koma kafin ya zamanto ya riga ta komawa ta yi raunin ko kuma bacci ya ɗauke ta sai ta mutu a gefen teku to shi ma wannan dabbar da aka samu wannan mushin da aka samu shi ma halal ne ko kuma ko kuma ma a cikin tekun ya zamanto kan cewar kifayen sun mutu in suka mutu ko dabbobin ko ma menene a cikin tekun ya halatta kowace iri ce ko dabbar in dai a cikin ruwa take an tambayi imam malik aka ce masa to alhinzir da kare fa na cikin ruwa shi ma za a ci sai ya shoce kuna cewa alhinzir da kare ya ce shi dai duk wani abu na ruwa za a ci amma kun ce alhinzir da kare ni ba da karfin gwiwar da zan ce alhinzir ya halatta gare ku to amma na ruwa ne a sahi tunda na ruwa ne ya halatta a ci irin abin nan dorunar ruwa din nan karka irin mai dorunar ruwa mai kama da da na mai kama da alkhinzir a bayan kasa to rhinoceros ya halatta ita ma a ci duk da yake tana kama da alkhinzir a bayan ƙasa amma tunda a cikin ruwa take ya halatta a ci haka kare kare na bayan ƙasa ba a ci amma in na ruwa ne za a ci kuma sawa'un an kashe a ciki ko kuma kamar inda muka ce ruwa ya ja baya ya bar shi a waje har ya mutu ya haɗu sahabbai akwai kissar sahabbai da wannan kifin al'ambar da suka ci wanda suka zo a gefen gefen tekun maniya kusa da jidda suka same shi katotan katin kifi watakila yar karamar hout ce yar karamar wayan ce irin wannan katuwar abin da katin kifin mai kama da jirgin ruwa domin cewa suka yi da suka samu wannan bayan sun yi kwanaki suna ci sannan suka yi guzurinsa har zuwa madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci daga ciki wato a haƙarƙarinsa ko da ke ba za a ce hakarkari ba ƙayarsa kenan za a ce guda biyu da aka kama wadda take rufe masa abin nan wadda take daidai wajen sa da aka tsaye da shi mutum sai mutum ya haukar raƙumi ya bi ta ciki saboda ta ba karamin abu bane duk wanda ya san yake jin labarin well wannan ba san alhut shine dai alhut katin kifi wanda yake haɗiye haɗe mutane haɗiye mutane irin wanda ya haɗiye annabi Yunus in dai karanta hadisin zai ɗauka cewa ai wannan abin da suka samu kenan wayan suka samu saboda ita ce zaka iya sifantawa da cewa haƙarƙarinta kawai har mutum zai iya hawa kan raƙumi ya cikin cikinsa to shi suka samu suka ci wanda wannan ya zamanto hujja akan cewar ba wai sai abin da aka yi su aka kama shi aka kashe shi a cikin tekun ba hatta wanda ya fito bayan ya fito bayan ƙasa ya mutu kafin ya koma cikin teku din tunda asalinsa wanda yake na a cikin a cikin ruwa in ya mutu shi ma naman sa halal ne za a ci baya buƙatar yanka kuma wannan ya nuna cewa kifin abin namun daji da suke cikin teku suke cikin ruwa ba sa buƙatar yanka kifi yana dare za ka iya jefa shi za ka iya jefa shi cikin mai eh za ka iya jefa shi cikin mai ya halatta ba sai kayan tunda ba a yi masa yanka ba a yi masa yanka in ma ka kyale shi da kansa zai mutu baya buƙatar yanka baya buƙatar azzaka a wannan wannan hadithin ka'ida ne da malamai suka ɗauka waɗansu baya cikin sahihain yana cikin sunan amma malamai da dama sun inganta shi an tambayi imamu tirmidhi ya tambayi imamu bukhari kan wannan hadithin yace huwa yace hadisi ne wanda yake ingantacce kuma wannan ya nuna cewar a ruwan teku za a iya alwala da shi za a iya wankan ibada da shi kamar yadda yake ake iya yin ake iya yi da ruwan sama an ruwaito daga waɗansu sahabbai suna cewa yin alwala da ruwan teku makruhi ne saboda sun ce wai akan teku yana kan a ƙarƙashin ruwan teku nan da ake gani akwai wuta a sa saboda haka idan mutum yayi alwala da shi kamar yayi alwala da abin da yake kan azaba ne to amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hujja babu hujja ga maganar wani in ta saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin abinda ya danganci za a samu in muka kawo muka kai kitabu said a cikin wannan littafin za mu ji ƙarin bayani dangane da abin da ya danganci abin da ya mutu a cikin teku na'am وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي حميدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة الأنصاري صلى الله عليه وسلم قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة نعم na حديثي a wannan babin na ruwan alwala shi ma yana da alaka da irin ruwan da ya cancanta a alwala da shi imam malik ya ruwaito hadisin daga malaminsa ishaq ibn abdullah ibn abi talha wanda tarjamarsa ta gabata gare mu ishaq ibn abdullah ibn abi talha ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina wanda muka ce mahaifinsa abdullah shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi ciki a daren da aka Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya samu Allah ya sa Allah ya sa mahaifansa albarka a cikin rabon da aka samu a wannan dare kissar Abu Talha al-Ansari da da matarsa Ummu Sulaim da ɗanta ya rasu a ta yi haƙuri ta janyo hankalin mijinta har ya sadu da ita a wannan dare sai bayan ya sadu da ita bayan ya ci abinci ya sadu da ita ya biya bukatarsa sannan ta ce masa ya nemi ladan haƙurin mutuwar ɗansa eh, to sannan ya je ya ce masa ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da ta banni tukuna ina cikin halin janaba sannan za ta gaya min batun rasuwar ɗana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa muku albarka a wannan daren to daga cikin albarka shine kuwa da ta tashi haihuwa a sai ta haifi ɗa ta tura anas wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabino ya tauna dabino ya sa masa a saman bakin sa ya rinka tsotsa sannan ya sa masa suna Abdullah to albarkacin wannan addu'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami ƴaƴa ƴaƴa har guda tara a wata riwayar guda bakwai dukkaninsu suka haddace alqur'ani suka zamanto manyan malamai daga cikin waɗannan ƴaƴan akwai Ishaq malamin imam malik yana daga cikin ya'yan abdullahi ibn abi talha ya rawaito wannan hadithin an humaidata binti abi ubaida ibn farwa daga humaida binti abi ubaida ibn farwa wannan duk a cikin riwayoyin muwatsa duk a cikin riwayoyin muwatsa shine ya ambace ta da humaida amma shi ne ya ambace ta su sun ambace ta da humaida amma shi ya haya hamida yake ce mata hamida Binta, abi ubaida ibn farwa abi ubaida shine kunyan mahaifinta amma asali babanta shine wannan ubaidata bin rafi ubaidata ibn rifa'ata bin rafi saboda haka humaida ce bintu ubaida bin rifa'a bin rafi' shi ne sunanta waɗansu ce mata ubaidata binci abi ubaida su faɗi mahaifinta da kunyarsa ita ce matar ishaq saboda haka miji ya ruwaito daga mata mijin shi ne almajirin matar ita ce malamar kun ga yadda magabata suke da ilimi ba a bar mata ba jibin miji ne fa ishaq ibn abi talha ishaq ibn Abdullahi, ibn abi talha malamin malamai malamin imam malik amma shi kansa yana riwaya daga wajen matarsa to ya matarsa za ta kasance dole ita ma malamar malamai eh malamar malamai ce amma mu nan wajen kuma ba a su so ake duk ilimin mace raina mata ake yi gani ake bata isa ba a ce a'a ko wannan harka ce ta malamai ku shiru kan su shiga ciki to in ta sa in ta samu sanin me zai ana ta shiga ciki to me zai ana ta to kallabi tsakanin rauna hmm. haka ya kamata al'ummar ya kamata ya kasance kuma koyaushe aka koma ga fahimta sahihiya ta addini sai an sami irin wannan a zamanin shi Usman ƴaƴansa mata irin irin sunana Asma'u hmm, malamai ne malaman malamai ne ta kasance tana ba da ilimi mutane mutane maza manyan malamai suna zuwa soro suna ɗaukan karatu daga gwajin suna daga cikin soro na cikin gida tana karatu ana ɗaukan ilimi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance tana ba da ilimi ga sahabbai da tabi'ai to ita ma wannan humaida tabi'iya ce ba sahabiya ba ce ita ce matar ishaq kuma ana ce mata ummu yahaya saboda yahaya shine ɗansu ɗanta kuma ɗan ishaq ɗin an khalatiha kabshata binti ka'ab ibn malik daga gwagwanta wato yar uwar uwarta kabshatu bint ka'ab ibn malik ita ma kabsha wannan tabi'iyya ce amma ubanta sahabi ne ka'ab ibn malik wanda kisar kisar uhud ta kisar tabuk ta same shi wanda yana daga cikin guda ukun da suka ki tafiya bayan ba da wani uzuri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙaurace musu hmm. eh ka'ab ibn malik وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري tana ƙarƙashin wato matar ibn abi qatada abdullah ibn abi qatada shi ma wannan ɗaya daga cikin malamai ne tabi'ai abdullah ibn abi qatada al-ansari to matarsa ce matar wato matar dan abu qatada ce ita tabsha ta ruwaito annaha akhbarata ta ba ma hamida ko humaida labari anna aba qatada cewa abu qatada abu qatada al-harith ibn rabi'i sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa faris rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai je yakin badar ba amma ya je yakin uhud da sauran yaƙoƙi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, da sauran yaƙoƙi bayan badar ya rasu a shekara ta hamsin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen ansar dakhala alaiha ana baƙata da dakala alaiha ya zo mata ya zo gidanta wannan ya nuna cewar kenan a suruki ya ziyarci matar ɗansa wato uba ya ziyarci gidan ɗansa kuma har surukarsa matar ɗan ta tashi ta masa hidima fa saka badlahu wudu'an sai ta zuba masa alwala sai masa hidima ba ga haka ya kamata abin nan a mace kamar yadda za ta yi mijinta hidima haka ya kamata ta yi ma iyayen ta yi masurkanta ta yi masurkinta hidima kaga wannan baban mijinta ne abu da ya kawo ziyara sai ta tashi ta yi masa hidimar ta ɗeban masa ruwan alwala ba ta bashi shi ya je ya nemi ya je ya kwashi ruwan alwalan da kansa ba ko ya ce zai abarci to ga ga famfo can a ta ɗauko ta kawo masa ruwan alwala eh, to wannan aikin da ta yi akwai lada a ciki tunda yana daga cikin sila yana daga cikin silatul rahim yana daga cikin sada zumunta yana daga cikin kyautata zamantakewa baja'at hirratun litashraba minhu sai mage tazo zo don ta sha daga cikin wannan ruwan mage inda dai aka an san dai mage ba mage tana daga cikin dabbobi wanda suke masu cin nama tana daga cikin asabu tana daga cikin dabbobi masu masu farauta masu fiƙa wanda cinta bai halatta ba bai halatta a ci mage ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Haibar ya ce bin harrama akli kulli dinabin min as-siba dukkan wani dukkan wata dabba mai fika mai fika mai haƙorin fiƙa kamar kare kamar zaki kamar damusa kamar mage dukkaninsu suna daga ciki suna da fika to bi halatta a ci ba don haka mage tana daga cikin dabbobi da ba su halatta a ci ba su ba to amma an wannan hadithin ya nuna cewar ya halatta ta shigo cikin gida a rinka harka da ita a cikin gida kamar yadda zai zo a ƙarshe inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa asgha laha al-ina'a hatta tashrab sai ya karkata mata ƙwaryar alwalan dan ta sha daga cikin kwalbar daga cikin ƙwaryar ya karkata mata ƙwaryar ita magen fa qalat kabsha kabsha sai ta ce fara'ani anzuru ilaihi sai ya ganni ina kallon sa fa atajabina ya akhi kina mamaki ne ya dan ya yar dan uwana wannan yana daga cikin talattufi da kyautatawa sai bai kira ta da sunanta ba sai ya ce mata yabnata akhi saboda mahaifinta Ka'ab ibn Malik dan uwansa ne na addini Ka'ab ibn Malik shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan uwansa ne a addinance a sahabiyance shi ma sahabi ne kamar shi sai ce masa sai ce mata ya yar dan uwana wanda yake a cikin wannan akwai mulatafa akwai tausasawa ya fi bisa a kira sunanta gatsai haka don ya nuna kan cewar akwai kusanci tare da ita hmm? ba karyayi ba mu inda ake yin kunya tsakanin sirki da sirka ba a ce ma ba za a kira sunanta ba saboda haka amma sai ya kira ta da abin da yake hankalinta zai kwanta hmm. fara'ani eh, na'am qalat fa qultu na'am tace eh kware ina mamaki fa qal sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat bi najas innaha min at-tawafin alaikum aw at-tawafat ita ba najasa bace ba najasa bace ballantana ta mai da ruwan ya zamanto najasa innaha min at-tawafina alaikum wat-tawafat suna daga cikin yan gida suna daga cikin abubuwan gida at-tawaf shine mai hadimi ya tufu alaihim ghilman ghuldanun mukhalladun yara wanda suke masu dawwama su ne wanda za su rinka ma 'yan aljanna hidima 'yan samari 'yan wanda suke 'yan shekara goma sha uku sha hudu din nan su ne wanda za su rinka ma 'yan aljanna hidima ka gani shine shine ya tufa al-tawaf a nan wajen ba shine an kira shi an yi kinaya da hidimar wato masu hidima a gida da tsawafi saboda yawan shige da ficen su hmm. tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd haka Allah ya sifanta cewar yara da suke zaune a gida da masu hidima in za su shiga wajen masu gida mai gida su izini lokacin guda uku ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل da الفجر كافين صلى أصبع وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة da شند mutum ya ya cire kayansa ya zauna daga shi sai gajeren wando sai kamfai sai yan riga ko sai dan zani ومن أي لوكتين قيلولا كينا ومن بعد صلاة العشاء ده باين صلى العشاء wannan a wannan lokacin su kansu 'yan cikin gida kar su shiga wajen masu gida sai sun nemi izini a talatu auratin lakum amma sai Allah ya sifanta su da cewa qawwafuna alaikum ba'dukum ala ba'd wato kuna shige da fice su masu su yaran masu hidima ne gare ku suna shiga suna fita to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta maguna da wannan sifar wato su ma kamar haka suke suna kamar yan gida ne da suke zaune tare da ku suke muku hidima bi ma'ana za su shiga su fita a koyaushe suke so saboda haka idan aka ce najasa ne kaga an takura ma al'umma idan aka ce maguna najasa ne akwai takura domin zai zama cewa kenan koyaushe suka je suka kwanta a jikin suka kwanta akan shimfiɗa ko suka kwanta akan tabarma ko akan wajen sallah sai an je an wanke kafin ai sallah da shi to kaga ko akwai takura tunda an ba su izinin su shigo su kuma ba hankali gare su ba in aka ce an shar'a an in aka ce su jasa ne akwai takura a cikin zai zama to akwai takura to kuma addinin musulunci ya zo ya kawo sauki ne ya dauke ka dukkan takura ga al'umma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat bi najas ba najasa bace saboda a sauƙaƙa ma al'umma su rinka ɗaukanta saboda kuma an Allah ya sanya maguna suna da wannan suna da shiga jiki suna da shiga zuci kaga mutum yana zaune yana zaune mage ta zo ta haukan cinyarsa ta kwanta shi kuma ya ta shafa ta yana jin daɗin wannan ba za ta ɓata masa ba ko najasa za ta yi ma sai ta je wani waje ta ɓuya can za ta je ta najasa ta to wannan yana daga cikin saukin addinin musulunci to da a ce ita wannan magen za ta na jasa ce in ta je ta tsoma bakinta a cikin ruwa ba za a iya amfani da wannan ruwan ba da za a takura ma al'umma to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ba najasa bace ai ma'ana mai tsarki ce domin me domin tana eh, tana jikin mu tana damfara da mu ko yaushe tana tare da mu dan haka ba zai yi a ce an maida ta najasa ba qala malik imam malik yace la ba'asa illa an yura ala famiha najasa babu laifi ga wannan ruwan wato ruwan da mage ta tsoma bakinta a ciki babu laifi a alwala da shi sai dai idan an gana jasa a bakinta alal misali ta je ta yi dumu-dumu da jini ko kuma aka ga ta je ta kama bera eh, ta yadda beran ta taho ta tsoma bakinta a cikin ruwa to a nan wajen sai a hukunci da zahiri amma in ba haka ba za a yi hukunci da al'asul ne al'asul shine najasa wato koyaushe ana aiki da al'asul asalin abin da ya tabbata da asalin shari'a abin da ake da yaƙini da shi yaƙini shine cewa tsarkakakka ce ba ta da najasa saboda haka ba za ka tashi daga wannan yaƙinin ba eh, ka tafiya zuwa ga wani abu sai ka tafiya zuwa ga kishiyarsa sai in ka samu dalili dalilin shine in aka samu azzahir shine zahiri ka ga najasar a bakinta to a nan wajen sai ka tashi daga yaƙini kai aiki da abin da yake shine zahiri wani lokaci akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asal akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan kamar alal misali idan ka je idan ka je gidan cin abinci wanda a cikin kofunan ruwansu ana iya zuba ana zuba giya a ciki to kaga al'asul in aka kawo maka kofi in ba ga wani dalilin najasa ba al'asul shine ka ce wannan ba shi da najasa al'asul yana da tsarki to amma wannan asalin ba za ka yi aiki tare da shi ba anan za ka yi aiki da zahiri saboda galibi kofin da ake kofin da kofin mutanen da ba su damu su sha giya a cikinsa ko su sha ruwa a cikinsa ba to ba ka raba shi da cewa an taba shan giya a ciki to a nan wajen sai ka yi aiki da zahiri shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambaye shi a hadithin Abu Sa'alaba al-Khashani cewa inna nakunu bi ardi inna bi ardi inna bi ardi inna bi ardi ahli kitab wa innahum ya'kuluna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr afa na'kulu min aniyatihim suna shan giya kuma suna cin naman khinzir za mu ci abinci za mu sha ruwa mu ci abinci daga cikin kwanukansu da kwanukan shan ruwansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha fafsiluha thumma kulu minha kada ku ci a ciki kada ku ci ko ku sha a ciki sai in kun rasa wani abu eh, amma in kun rasa wani abu sai waɗannan to ku wanki sannan ku ci kaga an yi amfani da zahir ne ba a amfani da zalib ba saboda idan ka je gidan cin abinci da ake shan giya sai ka ce a kawo maka kofin da ba a shan giya a ciki in aka ce ai mu duk kofunan mu muna iya zuba giya a ciki to kace a je a wanke kofin kafin a zuba maka ruwa a ciki sai an wanke kofin ka gani nan wajen za ka yi aiki da zahir ba za ka yi aiki da asul ba kowanne yana zuwa kuma malamai sun yi bayanin wannan ka'idar a kowace da furo ɗinta akwai lokacin da ake aiki da asul kamar wannan hadisin al'asul ake aiki da shi har sai an ga saɓaninsa sai a tafi zuwa ga zahir akwai lokacin da ake aiki da zahiri a bar asal saboda a lokacin nan galibi din ya nuna kan cewar abin da ake gudu na najasa yana nan yana faruwa kwarai da gaske to don haka irin waɗannan suwar ɗin suna da kyau mutum ya san su kuma malamai sun yi bayani a kansu al-imam suyuti a cikin al-ashbah wannan zahir wannan zahir ya kawo surori masu yawa nasu ka'ida ce wanda yake malaman malaman qawaidul fiqhiyya suka bayaninta wannan hadifin ya nuna a cikin wannan hadifin ya nuna mana cewar ya halatta ai akuya ai mage ya halatta ka bar mage a gida kai kiwonta amma dole a kula da haƙƙinta dukkan wani mai rai yana da haƙƙi wanda idan ka hana shi haƙƙinsa Allah zai bi masa haƙƙinka haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhalat imra'atun nar fil hirra ربطتها لا ta تركتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش ta وتم تتاشي قوتا سبو دماجي ما جتي سبب شدت wuta saboda ni ta kama mage ta ɗaure ta ƙi kawo mata abinci ta ƙi sakinta ta je ta rinka cin ƙwarin ƙasa wadda za ta rinka ci daga ciki saboda haka dalilin wannan alama maɗaukakin sarki ya mata uku ba kamar da kuma aka samu wata mata ta shiga aljanna saboda kare ta zo tana jin mata ce wanda yake kilaki wanda yanzu ake cewa mata masu zaman kansu a abin da mace ce kilaki abin watsa watsatsiyar mace ba taɓa wani aiki ba na alkhairi karuwa dai kenan eh, shi ne watakila ɗaya eh, da ana ga akwai yara ba san ba kilaki ba watakila abin da ake nufi jini karuwa to tana cikin tafiya kishirwa ta matsa mata sai ta zo ta ga wata rijiya sai ta zare takalminta takalminta almuq irin kamar an san irin takalmin yan kwana-kwanan nan eh irin takalmin ruwa din nan to shi ma irin wannan takalmin ne mata suke sawa a wannan zamani sai ta cire wannan takalmin nata sai ta daure shi da mayafinta ta zura a cikin rijiyar ta guga da shi ta kamfato ta ɗebo ruwa ta sha tana cikin sha sai ga wani kare ya zo harshensa a waje na ta lallaga ta ce kai wannan karen ni ma irin kishirwar da yake tare da ni ita take damunsa sai ta sake sai ta sake ɗebo ruwan nan ta bashi ya sha sai Allah ya gode ma aikin da take ya gafarta maka ya gafarta maka dukkan ya gafarta mata dukkan zulbanta ta shiga aljanna jibi wannan ba ta taɓa wani aikin kirki ba watsattsiya ce amma saboda ta kiyaye haƙƙin dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladanta sannan kowa a zo a ce mu ne za a yi ma musulmi ne za a yi ma burgadi kiyaye haƙƙin dabbobi ka san kafirai suna nan sun kafa ƙungiyoyi daban-daban wai masu kula da haƙƙin dabbobi eh, wannan dan sarauniyar ingila prince charles shine babban uban wannan ƙungiyar idan aka ganka ka shiga ingila da fatar kada sai a ɗaure ka ka nema dabbobi azaba kana zuwa kana kashe su kana kama fatunsu to kaga wannan sun wuce iyaka kamar ɗan indiya ne wai saboda tsabar tausayi saboda tsabar tausayin dabba ba za su hau dabbar ba saboda tsabar tausayi ba wai masu bautar saniya ba akwai su irin mazhabar mahatma gandhi komai a yi wato abin nan kar a cuci kar a yi abin kar a wahal da komai kar a cuce shi sun manta wannan wannan su ne suka ka gani sun wuce iyaka wajen sun mai da dabbobi din sun zamanto waɗansu sun ba su wata martaba sama da martabar da Allah ya ba su tunda Allah ya halatta mana ya hore su gare mu ne amfani da su amma mu ba su haƙƙin su kar mu azabtar da su to addinin musulunci kenan bai tafi wancan bangaren ba na kan a tausaya ma dabbobi har ma kar ai amfani da su kan inda Allah ya halatta ai amfani da su ba a kuma ɗauki can bangaren ƙiƙasar zuci da mugunta gare su ba a hana su haƙƙin su a rinka azabtar da su kamar yadda waɗansu suke yi su haɗa dabbo su haɗa su haɗa zakaru faɗa eh, ko su haɗa maguna faɗa suna kallo kawai eh, to tunda suka yi wa ɗan adam ma haka me ba za su yi ba a sa ƴan kokawa da ƴan dambe suna ta yi taimakon su jina jina ana ta ihu ana ana ta ihu ana jin daɗi kana gani ana nema a halaka mutum wai akan wasa wannan wace irin zuciya ce da take da irin wannan abu to addinin musulunci tsakatsaki ne dan haka ba za a gaya ma addinin musulunci tausayin dabbobi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tausaya ma dabba hanya ce da Allah zai iya saka a cikin aljanna ba kai wani aikin kirki ba Allah ya gafarta maka idan haka sharaɗin mutum ya aje mage ko wata dabba shine ya ta abincinta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mai rai da yake da hanta akwai sadaka yana da haƙƙi kuma in ka ciyar da shi kamar sadaka kake yi hmm? fi kulli dati kabidin rabibatin sadaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne abu da yake da wato hanta da yake da rai to akwai sadaka in ka ciyar da shi in ka ba ta ruwa in ka ba mu magenka ruwa in ka ba mu magenka ruwa ka ba ta abinci kamar kana yin sadaka ne Allah madaukakin sarki zai baka lada to wannan ya halatta ya nuna cewa halal ne an kiwon maguna dan haka kuwa dukkan abin da ya halatta a rike shi a mallake shi ya halatta a yi cinikinsa ya halatta a sayar shi ya halatta a sayar da shi don haka za ka iya sayar da mage za ka iya sayan mage ko mutum zai iya yin gona ta maguna ya ta kiwonsu kyawawan maguna wanda ba a samun kamar su ya je ya sayar ya halatta hmm. ya halatta hanya ce ta neman kuɗi to kare ba eh bai halatta a tunamansa ba don bai halatta a sai da shi ba amma ya halatta a rike shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ruksa akan karan abin nan karan da zai yi gadi karan gadin gadin gona ko gadin awaki abin nan koki abin nan ko kuma karan karan farauta su ne karnukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana mai amfani da su amma duk da ya halatta mana mai amfani da su shi nan bai halatta a ci tumulinsa ba bai halatta a ci kuɗinsa ba ka je ka sai da kare ka je ka siyo abinci ka ci ka ciyar da iyalinka bai halatta ba wannan haramun ne kake ci ko ka ɗauko karnuka ka yi kiwon su to bai halatta ka ce za ka je ka ɗauko abin nan ka je ka ɗauko kare ka haɗa shi da siyaki ka fitar da irin karnukan 'yan sanda ɗin nan don ka je ka rinka sayar ma da 'yan sanda idan kai wata mage saboda daga cikin wannan hadisin kuma ya nuna cewa a ita mage ba najasa ba ce dalili ko ne cewa sauran ruwa in ta sha ruwa ta bari abinda ta bari na ruwan da ta sha ta rage wannan ba najasa bane za a iya sha za a iya amfani da shi wajen alwala za a iya amfani da shi wajen wanka amma idan ya zamanto cewar aka ga najasa a bakinta to wannan shine abinda imam malik ya faɗa kan cewar a nan wajen sai a tsaya a gani ba wai daga ka gane najasar a bakinta kenan sai ka ce ruwan ba za a yi amfani da shi ba a to nan wajen zai koma wajen khilafin da muka faɗa wancan magana jumhurin malamai magana jumhurin malamai magana imam malik shine cewar idan ruwan ya ɓaci ya jirkita ko a launinsa ko a ɗanɗanonsa ko a warinsa da wannan najasar da take bakinta to shikenan ba za a yi amfani da shi ba amma in bai canza kamarsa ba in yana nan yanda yake bai canza ba sai kai amfani da shi duk da yake ba shi da yawa sauran malamai kuma suka ce a in dai kaɗan ne in dai aka gane jasar to ba za a yi amfani da shi ba amma as shi shine maganar imam malik saboda hadisai da suka nuna da suka nuna hukuncin haka amma wannan yana ɗaya daga cikin hujjar da ake bin cewar dukkan halitta masu rai dukkan dabbobi ba najasa bane sai wanda aka bayyana najasarsu da nassin alkur'ani kama alkhinzir alkhinzir Allah ya ya nassi akan cewa innahu rijis cewa shi najasa ne dauda ne don haka imam malik ya tafi akan cewa dukkan dabbobi ba najasa bane hatta kare a wajen imam malik ba najasa bane aka ce ma imam malik to yaya za ka karuwaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya sanya bakinsa a cikin ruwa a zubar da ruwan kuma ita kanta ƙwaryar a wanke ta sau bakwai ɗaya daga cikin wankewa sau bakwai ɗin ya zamanto da turɓaya to inda ba najasa ne kare don mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zubar da ruwa sai imam malik yace a ai ni ban yadda da riwayar a zubar da ruwa ba ni ba ruwaito a zubar da ruwa ba amma na ruwaito a wanke kuma wankewar wannan abu ne wanda yake ba ma'aqulul ma'ana ba wannan ibada ce kawai shi yasa aka ce mu wanke da ma aka ce mu wanke din ba a ce sau uku ba sai aka ce sau bakwai wannan shine hujjar imam malik dalilinsa ku shine cewar kare an kyale shi ya zamanto cikin yan gida saboda haka kamar yadda aka ce mage tana daga cikin at-tawafin shi ma na daga cikin at-tawafun kuma kare an kyale shi ya je ya farauta idan ya je ya kamo idan far idan kare ya je ya farauta ya kamo zomo ko kurege idan ya zo kawai zaka ka in zoman ya mutu in dai ka tura karen ka ce bismillah yayin da zaka tura shi karen ya je ya kama zoman har ya kashe shi yana zuwa kawai feɗa zomo za ka ci abinka ba ka buƙatar ka yanka shi kama shi da yayi da bismillah da kai shine yankansa to kuma ba a ruwaito kan cewar inda karen ya datsa shi ba sai ka wanke da ruwa tunda bakin sa tunda inda jasa ne sai a ce sai ka wanke da ruwa amma ba a ce ka wanke ba ce aka kawai ka yanka abinka ka ci wannan shine hujjar imam malik saboda haka abin nan ya tafi akan cewa dukkan wata dabba dukkan wata dabba ba najasa bace tsahira ce sai dai wanda na dalili ya zo a cikin alkur'ani shine alkhinzir amma sauran malamai ba su da imam malik wajen kare ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa kare na jasa ne kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a aje kare saboda ana bukatarsa amma saboda duk da ana sa akwai karhanci ba a son a ajiye shi shi yasa ne ma idan ba da dalili ba bai halatta a ajiye shi ba shi ne dalilin guda uku ɗin da aka ambata in ba da wannan dalilin ba ba za a aje kare ba in ko mutum ya aje kare ba da ɗaya daga cikin wa'annan dalilan ba dan ya ajiye shi ya zama to kamar dan gida kamar wanda zai rinka shafa shi kamar yadda ake aje mage to inda wannan dalilin ne a kulli yaumin dukkan rana za a rinka a cikin ayyukan da yi sai bayan an je an kai an shigar da aikinsa cikin leja lejar mala'iku an cike wajen credit ɗinsa to sai kuma a zo can ɗayan wajen debit sai a zaftare daga cikin ayyukansa qirab kullum za a rinka zaftare qirab kashi babba na ladansa za a rinka zaftarewa saboda ne kawai saboda ya ajiye kare saboda haka ne ma dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan idan mutum ya bari hakare ya taba masa abinci ko ruwa to ya ya zubar da abincin ya zubar da ruwan kuma sai ya wanke kwanan sau bakwai dan a tsananta ma a tsananta ma a tsananta mana dan har ma mu ce kai ba ma ma bukatar karan mu sake shi saboda kamar ana nuna karhancin a aje kare din ne domin akwai illolin aje kare saboda akwai abin nan a maganar cewar mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai kare ba sa shiga ɗakin in akwai kare a cikinsa mm, mala'ikun Rahma. mala'ika jibril ya zo ya kwana da kwanaki baya shiga ɗakin aisha saboda ne domin ashe akwai wani ɗan kwaikwayo a ƙarƙashin gadon nana aisha na hasan ibn ali ibn abi talib yana wasa da shi sai ya bar shi a cikin ɗakin mm, mala'ika jibril bai shiga ba to saboda haka ya zamanto cewar suka ce to a dan haka kare an nuna makruhi ne a zauna tare da shi saboda akwai ainihinsa najasa ne to amma wannan duk dalilan ba zai kore magana imam malik ba kan cewa kare yana da tsarki sai dai kuma din makruhi ne mutum ya ajiye shi in ma ya ba ma ya in ma baya cikin waɗannan guda ukun haramun ne to shi yasa ne ma har aka ce to mutum ya aje kare kuma fa a cikin gida domin gadi tunda baya cikin ajiyewa cikin gida an ce mai gadin gona da mai gadin awaki a wajen kiwo da na farauta ba a ce na gadin gida ba sauraka riwaya biyu ce daga wajen imam nassin imam malik shine cewa ba za a aje kare ya yi gadin gida ba to amma daga cikin almajiran almajiran imam malik suhnun yace ai da imam malik ya ga abin da barayi suka yi a wannan zamanin da yan a zamanin mu a can zamanin suhnun fa kenan yace da imam malik ya ga abin da suka yi ai da sai ce ko da musa ce ma ya halatta aje ta ba kare ba saboda ka malamai daga baya malaman masabar imam malik suka ce ya halatta a aje kare domin kiyasi akan karen da yake gadin awaki da karen da yake gadin kayan noma domin kowanne daga cikin su dukiya ne to kamar yadda to gida ma ku dukiya ne ba ma dukiya ba rai akwai rai wanda kare din zai amfani domin ya amfani da shi domin a tsare rai a tsare dukiya to kuma yanda aka halatta a tsara dukiya a can babin nan ma ya halatta ai sai malaman sauran malaman mazhabar imam malik suka saba ma asalinsa domin shi imam malik asalinsa shine cewa idan aka yi ruksa to na ruksar kawai ita ta tsaya ba a kiyasi akan ruksa Ruksar abubuwa guda uku ne to ba za ka yi kiyasi a kanta ba wani abu wanda ya kama da wannan kace ita ma ka bata wannan hukuncin a wajen imam malik ba a haka to amma a nan wajen sauran malaman su sai suka saba da shi saboda shiddatul haja matsanancin matsananciyar bukata sai ta sa malamai mutaakhirun suka rinka fatawa da yin haka yana nan wannan mai yara ya kawo sabanin a cikin sharhin sa na tunfa wajen babin rashin halaccin cin tumunin kare ya bayanin har maganganun suhunun da sauran malaman matabar imam malik akan cewa alhaja ita ce ta sanya akai haka نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تريد حوضك اتباع فقال ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا wannan asar ne daga sayyidina Umar ibn al-Khattab kamar yadda muka ce dama Imam Malik madhabarsa ya gina ta akan fatoyin sayyidina Umar to kaga bayan ya kawo hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya karfafa shi da fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar domin aikin sahabbai shine mafi kyawun fassara ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alqur'ani fassararsa shine alhadith to hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in kai neman fassararsa shine kaga fahimtar sahabbai ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ya rawaito wannan hadisin daga yahya ibn sa'id al-ansari malamin sa wanda yake shi ma mun karanta tarjumarsa daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at wanda ya ruwaito hadisin innamal a'malu binniyat daga alqama daga Umar ibn al ah, shi yana daga cikin malaman Madina manyan yana daga cikin tabi'ai ah, kuma fiqa ne wajen malaman hadisi an Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib daga Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib ibn Abi Balta'a Hatib ibn Abi Balta'a kakansa shine daga cikin ahlu Badr wanda ya rubuta takarda yake gaya wa kafiran Makka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari wanda har sayyidina Umar ya ce zai sara kansa domin ya zama munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ni baka san cewa Allah ya ce mai mutanen Badr duk abin da za su yi su aikata ba ya gafarta musu ah, har abin nan dan ah, ah, bawansa bawan Hatib ya zo yana cewa manzon Allah ya Rasulullah wallahi Hatib dan wuta ne ya yace ƙarya kake manzon Allah ya ce masa kazabt ƙarya kake yace yayi ya je yakin badar. kuma ya je ya yi bai'at hudaybiya saboda haka ba zai shiga wuta ba to wannan jikarsa ne haya ibn abdurrahman ibn hatib anna umar ibn al-khattab kharaja fi ah, umar ibn al-khattab ah, amirul mu'minin ya fita a cikin waɗansu jama'a mahaya fihim amr ibn al-as a cikin sau akwai amr ibn al-as amr ibn al-as as-sahmi ah, ɗaya daga cikin duhatul arab manya-manyan masu dabara Allah ya dahiya ne ana cewa idan da za a zo a kulle shi a cikin ɗaki a kulle shi a cikin ɗaki ya rasa hanyar da zai bi sai hanya ɗaya kawai za a yi to shi zai iya tunanin hanya ɗari da zai iya fita daga cikin ɗakin ya iya gwani ne shi yasa lokacin da aka tashi za a yi sulhu tsakanin sayyidina ali da muawiya lokacin da aka rinka shi amr bin al-as yana tare da muawiya ya musulunta lokacin hudaybiya a shekara lokacin hudaybiya ya musulunta yana tare da muawiya aka tashi wa za a aika sayyidina ali ibn abbas yace ma sayyidina ali ka tura ni domin wanda zai zo a janibin muawiya amr bin al-as wanda ya shahara daga cikin duhatul arab wato masu masu kaifin hankali da iya kaidi da sanin dabarar zaman jama'a da iya siyasa a cikin larabawa ya su su hudu ne da ba da amr bin al-as da muawiya bin abi sufyan da uh, ziyad ibn abihi da kuma ta uh, bin shu'ba su su hudu ne duhatul arab shi muawiya an ce saboda shi muawiya an ce saboda wato hakuri yana da yana da hakuri da hangen nesa zai uh, wato ba shi da gaggawa wajen yin abu saboda haka in ya tashi in ya tashi shiri zaka samu shirin sa muhkami ne shi kuma mughirata bin shu'ba saboda abin nan kaifin hankali yana da kaifin hankali da da abin nan ya ce ba a taɓa masa ba a taɓa yaudararsa ba a rayuwa sai wani saurayi wani yaro bawa ce shi ne ya taɓa yaudararsa amma shi ya fi ƙarfin kai masa dabara a rayuwa rayuwarsa ta shi bai taɓa tuna wanda ya ce ya yi masa wayo ya eh, abin da ya yi masa wayo ba saboda in wayo ne kar ta kankar ne ce sai wani yaro bawa ne ya masa wayo wanda kullum ya shi ta yaki ji yatsa kusa abin da ya masa yana neman aure mugira ta bin shuba ya ga wata yarinya kyakkyawa yana neman aurenta shi kuma yaron yana son wannan yarinyar sai je ya samu mugira ya gaya masa yace ya ayyuhal amir innaha la tasluhu lak yace abin komanda ai wannan bata dace bata da kai ba yace saboda ni na ga wani mutum yana sumbantar ta na ga wani mutum yana sumbantar ta yace a ah. ah, to lalle ko wato ba afifa bace ba mi kama kanta bace sai ya rabu da ita sai ya ji an ce wannan yaron ya aure ta sai ya ji an ce ya aure ta sai ya kira shi ya ce masa yanzu kai ka je ka aure ta bayan abin da ka gaya mun a kanta ya ce ai wallahi ya ce ya ce ya ayyuhal amir ban maka ƙarya ba ban maka ƙarya ba ya ce na ga ubanta yana sumbantar ta ubanta ne yake sumbantarta to shine kullum idan ta ya gan shi sai ya ciji ya ya ce wai gashi duk wayansa yau an yi masa wayo eh, shine ai wato dabi'ar haka Allah yake haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa za'ahu duk wani abu wanda yake yayi suna yayi sama a wani abu na duniya to Allah sai yayi kasa da shi sai ya kawo abin da zai nuna masa iyakarsa shi ma nan yana tsammanin ba wanda ya kai shi wayo sai Allah ya kawo wani dan saurayi wanda ba akan kowa ba ba kowan kowa ba bawa ne ma sai ya dauke abin nan ya zo ya masa wayo <laughs> a to shi amru bin al-as shi ya kasance tare da muawiya to yana ya shahara a cewa yana daga cikin duhatul arab sai abdullahi ibn abbas ya ce masa sayyidina ali domin an ce a tura abu musal ash'ari abu musal ash'ari mutum ne daga yaman saboda waɗanda suke cikin tare da sojojin sayyidina ali sai suka ce dan me za a tura ba quraishi ai ba quraishawa ne kawai suke tare da shi ba akwai sauran mutane a zo a tura wani wanda yake shi ma dan wata jama'ar a tura daga cikin waɗanda suke daga cikin abin nan daga sun ce daga cikin ansar saboda al'ansar asalin su yamanawa ne hmm? shine aka tura abu musa al-ash'ari sai abdullahi ibn abbas ke ce masa abu musa al-ash'ari mutumin kirki ne ka haɗa shi tare da amr bin al-as ka tura ni ni in je in samu amr bin al-as ibn abbas saurayi dan yaro ne fa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta biyar. amr bin al-as ko babba ne dan sama dan sama ya dan sama ya girma abdullahi ibn abbas dan sa abdullahi ibn amr bin al ya girma abdullahi ya girma abdullahi ibn abbas amma ibn abbas saboda albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaifin hankali da yake da ita yace wallahi ba zai kulla wani abu ba sai na kwanci ba zai kwance wani abu da na kulla ba sai na sake daura shi wato ina kunsa baya da baya duk abin duk makircin da yayi zan warware shi to amr bin al-as ya shahara da wannan yana daga cikin yace da kafin ya musulunta ba wanda ya tsana a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma bayan ya musulunta ba wanda yake so a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ce ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sifanta shi ba saboda baya iya kura masa ido ya kalle shi sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai sai ya dan kalle shi yana so ya cika idansa ya cika zuciyarsa da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masa eh, sai ya zamanto baya iyawa ka san idan soyayya ce soyayya sai kuma kwarjini ya shigo saboda tsananin soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin kwarjinin yana ganin kwarjinin sa baya iya kallon sa shine ya bude Masar kuma ya zamanto gwamnan Sayyidina Umar a Misra ya zamanto gwamnan Sayyidina Umar a Misra har Sayyidina Umar ya rasu shine gwamna a Misra ɗansa Abdullahi bin Amr bin al-As ya musulunta kafin shi yana daga cikin manya-manyan sahabbai shi amr bin al-as da ya zo mutuwa yake cewa ya kasance a cikin hawa biyu a rayuwarsa hawan farko lokacin da yake cikin kafirci yake kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana cikin waɗanda aka tura daga cikin Qurayshawa su je su ce su ce Najashi ya koro sahabbai da suka hijira zuwa wajen Najashi mm. yana daga cikin jakadun Qurayshawa shine yake zuwa wajen shine ya je wajen Musailim al-kazzab Musailim ya gaya masa yaguntuwar surar sa da yace an yi masa wahayi eh, abdu amr bin al-aziz wallahi kai ma ka san na san ƙarya kake yi <laughs> da ya gaya masa yace to a da yana cikin kafirci yace inda ya mutu ya tabbatar shi dan wuta ne yace sannan mataki na uku yace hawa uku ne yace rayuwarsa mataki uku yayi mataki na farko ya san tabbas da ya mutu yana cikin wuta mataki na biyu lokacin da ya zo ya imani suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fita jihadi yace ya san da an kashe shi ya yi shahada a wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ko wata wata yana cikin aljanna to amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo mun shiga cikin abubuwa wato shine abubuwa da suka zo musu na ficin tunu tsakanin sahabbai na yaƙe-yaƙe da aka yi tsakanin sahabbai tsakanin sayyidina Ali da Muawiya da kuma ɗaukan da kuma zamantowansu sun karɓi sha'anin mulki saura ke ce ina jin tsoro me zai same ni in na sadu da Allah amma ina ƙaunar hijirata da ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi na da ne tare da shi zai zamanto min a abin nan wato zai zamanto abin ceto gare ni a wajen Allah madaukakin sarki sannan yace idan na mutu ku rufe ni sannan ku tsaya a kaina ku yi addu'a gare ni gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba ramansa wato ku daɗe iya daɗewar da za a iya yanka raƙumi a raba namansa wato saboda lokacin lokaci ne mafi tsanani ga wanda ya shiga kabari dan lokacin ne za a yi masa tambaya shi yasa an rufe mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu sabata fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwanku gafara ku roki Allah ya bashi tabbatar imani domin yanzu ne ake masa tambayar kabari to shi ma amr bin al-as da yazo mutuwa yayin wannan wasiyar yace a tsaya akan kabarinsa gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba namansa a ne masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa to amr bin al-as kenan shine yazo yana cikin jama'ar sayyidina umar hatta waradu hauban sai suka zo wani tafki fa qala amr bin al-as sai amr bin al-as yace ma sahibul haud yace ma mai tafkin ya sahibul haud ya kai mai wannan tafki hal taridu haudaka siba namun daji suna zuwa su sha ruwa daga cikin wannan tafkin naka فقال umar nan da nan sai zumbur ya fada ya ce ya يا صاحب ya kai me wannan tafkin la tukhbiruna karka gaya mana ba ruwan mu da wannan fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina domin muna zuwa wajen da dabbobi suka sha ruwa mai amfani da ruwan su ma kuma su zo wajen da muka sha ruwa muka yi alwala su yi amfani da wannan ruwan wato muna shiga waje muna muna muna amfani da tafki daya da mu da su baki daya in kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna yin kaza in ya ɗaukaka shi zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sabani kan cewa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba yadda za a yi sahabbai su wani abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko ya sani mubasharatan ya gani ko kuma Allah ya sanar da shi da wahayi wanda inda ba daidai bane sai wahayi ya sauka ya hana su su yi wannan abu kaga kamar ai alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum da lokacin in mutum yayi bacci da daddare in ya farka a daren azumi ba zai kusanci matarsa ba ba zai ci a Allah ya san haka kaga sai Allah ya saukar da alqur'ani ya nuna kan cewa su daina haka sai ya saukar da qur'ani aka yi musu rukhsa aka halatta musu amma da a farkon azumi idan mutum ya yi azumi yayi wasa bai ci abinci ba bai karya azuminsa ba har ya kwanta yayi bacci to ko ya tashi ba zai ci abinci ba ya soma azumi kenan zai ci abinci matsawar bai bacci ba to abin ya yi tsanani har sai ya zama kan cewa sun je sayyidina Umar wata ran ya je ya samu matar ya kwanta ya bacci ya farka bukata ta taso masa ya je ya abin ya afka ma matarsa sannan ya zo manzo Allah ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru gani to sai Allah ya saukar da alqur'ani to duk abin da sahabbai suke in sun dangana shi zuwa ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sani da alqur'ani ko kuma su da kansu din su je su faɗa to amma idan suka idan suka ce mun kasance muna yin kaza ba su ɗaukaka abin ya zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ba a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba marfu'i bane mawquf ne ya wato aiki ne na sahabbai wanda yake aikin sahabbai da maganganun sahabbai wannan waɗansu malamai suna ganin su hujja waɗansu malamai suna ganin su babu hujja sai a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai a wannan sai ya nuna cewa kenan ruwa idan najasa bata bayyana a cikinsa ba to ɗahir ne yana da tsarki za a iya amfani da shi kuma kan cewa dabbobi ko namun daji ne ba najasa bane babu najasa tare da su sannan kuma tambayar abin da ba a bukatarsa ba a da bukata gare shi eh, wajibi ne a inkarinsa kaga shi sa na Umar ya inkarin tambayar Abdullahi Amr bin al-As yi tambaya wanda yake ta babu bukatarta dan me zai je ya tambayi cewa a namun daji suna zuwa su ruwan wannan tafkin babu bukata domin ko suna zuwa su ruwan in dai babu najasa a ciki za a iya amfani da shi saboda haka babu bukatar addu'a za ta zamanto tana daga cikin tatsannu'i tana daga cikin abin nan tambayar kwakwa wanda ba a so a yi in kuma mutum ya ji kamata ya yi a yi inkari musamman an aka zo a majalisin ilimi haka ya kamata ɗaliban ilimi su kasance wanda zai yi tambaya wadda bata dace ba kamata ya yi masa inkari malami ko sauran ɗalibai su yi masa inkari saboda gashi nan sayyidina Umar yayi ma Amr bin al-As inkari domin ba shi yace masa kakkai wannan tambayar ba amma sai yace ma wanda aka yi tambayar kakka ba da ansa kakka faɗa domin yayi inkari akan wannan tambaya wanda yake babu bukata gare ta na ba shi da amfani hujja a cikin wannan hadithin kan cewar kaga ya karfafa fahimtar ya karfafa cewar hadithin da ya zo na mage a hadithin kabsha hadithin abu qatada na cewa mage in ta sha ruwa ba ta bata ruwan to ba mage kadai ba har da sauran namun daji dan sun zo sun sha daga cikin ruwa kamar ruwa na tafki saboda girmansa in ma da in ma da in ma bakin su da jini dumu dumu a jiki idan sun tsoma bakin nasu saboda yawan tafkin wannan jinin zai zagon a namun daji suna zuwa su sha ruwan wannan tafkin babu bukata domin ko suna zuwa su sha ruwan in dai babu najasa a ciki za a iya amfani da shi saboda haka babu bukatar addu'a za ta zamanto tana daga cikin tatsannu'i tana daga cikin abin nan tambayar kwakwa wanda ba a so a yi in kuma mutum ya ji kamata ya yi a yi inkari musamman an aka zo a majalisin ilimi haka ya kamata ɗaliban ilimi su kasance wanda zai yi tambaya wadda bata dace ba kamata ya yi masa inkari malami ko sauran ɗalibai su masa inkari saboda gashi nan sayyidina Umar yayi ma Amr bin al-As inkari domin ba shi yace masa kakkai wannan tambayar ba amma sai ya yace wanda aka yi tambayar kakka ba da ansa kakka faɗa domin yayi inkari akan wannan tambaya wanda yake babu bukata gare ta na ba shi da amfani hujja a cikin wannan hadithin kan cewar kaga ya karfafa fahimtar ya karfafa cewar hadithin da ya zo na mage a hadithin kabsha hadithin abu qatada na cewa mage in ta sha ruwa ba ta ɓata ruwan to ba mage kaɗai ba har da sauran namun daji dan sun zo sun sha daga cikin ruwa kamar ruwa na tafki saboda girmansa in ma da in ma da in ma bakin su da jini dumu-dumu a jiki idan sun tsoma bakin nasu saboda yawan tafkin wannan jinin zai zagonye a cikin ruwan saboda haka ba zai tasiri a kansa ba wa'annan abuwa din mu yawanci sai dai abu zami ta jinsu kamar labaru ne saboda mu Allah ya wadata mu da ruwa yanzu hmm. saboda haka hukunce hukuncen ruwa bai dame mu ba amma abin nan littafan fikihu sun yawaita da wa'annan hukunce hukunce saboda ruwan ba samuwa yake ba da har 'yan shekaru kaɗan da suka wuce ruwan ba isasshe ba ne a da saboda haka dole ne a san menene hukuncin Allah dangane da irin wannan ruwa din amma mu ko yanzu abin nan zuwa za ka yi kawai ka buɗe famfo sai ruwa ya zubo in akwai ruwan famfon kenan a unguwanku na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضعون جميعا wannan hadith din Imam Malik ya ruwaito daga malamin sa Nafi Maulan Abdullah ibn Umar daga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana yaqul ya kasance yana cewa in kana ar-rijalu wan nisa in wannan in mukhaffafa min as-saqila ce wadda ake kaddara sunanta damirus sha'an الرجال والنساء مزاد ماتا sun kasance fi zamani rasul fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yatawabbauna jami'a suna alwala tare suna alwala tare wannan malamai suna da waqfa a nan wajen cewa suna alwala tare maza da mata duk tare sai aka ce la'alla yana nufin wato miji da mata wato maza da miji da mata sun kasance sai sai alwala tare kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yi wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda riwaya waɗansu waɗansu riwayoyi na wannan hadisin suka nuna kamar yadda zo a cikin Bukhari a cikin tafki ne a cikin haud ne babba maza da mata za su zo na sahabbai to aka ce amma wannan kafin hijabi ne kafin a saukar da ayar mata su tsara kansu tunda in dai za a zo a yi alwala tare dole za su bayyana abin da aka aka aka umarce su da wajibi su suturce shi za su bayyana dantsan su za su bayyana kafar su wanda yake wajibi ne wajibi ne su Allah ya ce wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adan su sai abin da ya bayyana kuma an fassara abin da ya bayyana dinnan alwajhu wal kaffan fuska da tafi hannu guda biyu amma duk sauran bai halatta mace ta bayyana ma wani ba in ba waɗanda aka ambata a cikin aya ba illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna idza karshe zuwa karshen ayar to su nan duk ba sa ciki to saboda haka sai malamai suka ce wannan ya nuna ai a zamanin manzon wato kafin a saukar da hijabi ne amma bayan an saukar da hijabi sai a ɗauke shi akan cewar kenan kamar maza da mata wato namiji yana iya yi tare da matarsa yana iya yin alwala amma a farkon musulunci haka suke abu na biyu shine kafa hujja da aka yi da wannan hadithin cewar hadithin da aka ruwaito na hakan ibn amri al-ghifari cewa idan mace ta yi amfani da ruwa to kada mutum ya zo ya amfani da sauran ruwan wajen yin alwala ko wajen yin wankan janaba haka zalika idan namiji ya amfani da ruwa wajen alwala ko wankan janaba kada mace ta zo ta yi amfani da wannan ruwan sai dai su yi tare wal yaghtarifa jami'a to sai aka ce to ai yaghtiraf jami'an din in dai za su kamfaci ruwan tare kowa yana alwala da sauran ɗayan ne tunda in dai za a zo su yi wanka tare lokacin da shi namiji ya sa hannunsa ya ɗiba ya wanke kansa to wannan ruwan da ke ciki wanda ita matan za ta sa hannunta sauransa ne tunda ya riga ya fara alwa ya abinda ya yi amfani da wani daga cikin ruwan wajen wankan janaba duk da bai gama wankan gabaki ɗaya ba amma abin da ya bari da ya wanke juzi'i saura ne na wankan tsahara da yake yi to haka zalika ita ma in ta ɗebo ta kurara a jikinta yayin da ta gama kurarawa ta ɗauke hannunta idan namijin ya zo ya sanya hannunsa ya kan fata shi ma ya yi amfani da sauran ruwanta saboda haka wannan sai suka ce wannan hadithin na abdullahi ibn umar ya nuna cewa kenan babu laifi dan mutum namiji ya yi amfani da sauran ruwan alwalar mace ko ruwan wankanta haka dalika ma mace babu laifi ta amfani da sauran ruwan namiji ko sauran ruwan mace to sai suka ɗauki hadithin hakam ibn amr ne ghifari akan cewa ya zo ne ta janibin nuna abin da yake shine mafi falala mafi aula idan mutum in dai za ya fi ka je kai alwala ko kai wanka da ruwa sabo in dai ba za ka yi alwala tare da matar ba kai amfani da ruwa sabo bisa kai amfani da sauran wankanta ko ita ta amfani da sauran wankanta wa abin wankanka amma idan ka yi ya halatta amma tare da karhanci ya halatta amma tare da karhanci ta haka malamai suka suka hada tsakanin hadisan guda biyu wanda yake shine abin da yake jumhurin malamai suka tafi banda imam ahmad shi imam ahmad ya tafi yana nan akan cewar mace in dai ta yi wanka da ruwa to namiji ba zai alwala da shi ba ba zai wanka da shi ba sai dai kawai a halin alwala ne kawai ya rufsa shi dai yana daga cikin hujjan jumhur amma wannan hadithin na maimuna akwai magana a kansa waɗansu malaman hadith din ba su inganta shi ba duk da yake yana cikin sahih muslim ah, don haka al'asul a wajen ruwa shine yana da tsarki don haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi don haka sai abinda musulmi suka haɗu akan cewa najasa ne to shine za a ɗauka akan cewa najasa ne mumini kuwa ba najasa bane don haka idan ya sanya hannunsa a cikin ruwa ba zai ɓata ruwan bai mai da shi najasa mace da namiji duk ɗaya ne a nan wajen don haka bai kamata a tsananta ba musamman ga wannan hadisin na abdullahi ibn umar shi yasa da aka tambayi abdullahi ibn abbas akan alwala da sauran ruwan alwalan mace yace hunna altafu bananan wa atyabu riha sun fi sun fi taushin jiki kuma sun fi kanshin jiki mata sun fi kula da tsaftar jikinsu bisa maza saboda ka in dan kyama ne ko in dan kuna ganin in dan ana ganin cewa mace in ta amfani da ruwa za ta bata ruwan ta tana da ƙarfi ko wankan haila da ta yi wato najasa tana da ƙarfi rashin tsarkin haila yana da ƙarfi yana da ƙarfi ibnu abbas yace hunna altafu abanana abin nan hannunsu ya fi sauki saboda haka sun fi tsantseni wajen ɗiban ruwan muku ka san namiji garam garam garam yake komai cikin gaggawa su kuwa komai a sannu a sannu wa atyabu riha sun fi kanshin jiki sun fi tsafta sun fi maza tsafta mata sun fi maza tsafta wannan sananne ne wannan jawabi ne na ibnu abbas akan cewa shi a wajensa a kowane hali ya halatta a yi amfani da ragowar ruwan mace wanda yake kuma wannan shine maganar zaid bin thabit da jumhurus sahabatu wa tabi'in illa abdullahi bin umar ya ce in tana da janaba ko haila shi yana ganin makruhi ne a amfani da sauran ruwan da ta yi amfani da shi هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الأخباري عليكم السلام أكم idan kare kare a bisa abinda muka rinjayar wanda yake shine kaulin imam malik ba najasa bane dan haka dan kare ya zo ya kwanta a shimfiɗar sallar mutum ba sai ya wanke shimfiɗar ba ko a bisa kauli da najasarsa da cewa najasa ne in ba su ma wajen malaman da suka ce najasa ne yawunsa ko gumunsa shine zai zama to najasa to shine idan ya zo ya kwanta yawunsa ya kwarara a kan shimfiɗar ko guminsa ya kwarara ka ji danshin guminsa kan shimfidar za ka wanke amma idan ba wannan ba ne, ko dai ya zo ya shafa jikinka wannan babu wani abu ah, wannan ma hatta waɗanda suka ce najasa ɗin ne amma a bisa ƙaunin ma ƙaunin imam malik na cewa ba najasa ne, ko yawun nasa ne ko guminsa ne ba zai zama to najasa ba na'am dan saboda sami sami inuwa eh, a wannan sun yi makansu wanda ya jinkiri bai shiga tsawon farko ba saboda wani dalili yana gudun rana ko matsuwa ko makamancin wannan ya fawwace makansa farala mai yawa don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san faralar da ke cikin tsawon farko sannan aka ce ba za su zo wajen sahun farko din ba sai sun yi ƙuri'a da sai sun yi ƙuri'a don saboda kwaɗayin a samu wannan falalar shi yasa ne abin nan sahabbai suke kwaɗayin zuwa su sallah a sahun farko saboda abin da ke ciki na falalarsa amma mutum ya zauna a ƙarshe sai an zo an za a tada sallah sannan ya zo ko ina ya samu ya sallah baya kwaɗayin ya zo sahun farko gashi ya zo kuma masallaci a lokacin da ya dace din to wannan rashin sanin falalan ne zai sa shi ya haka kuma in ma in ya sani kuma yake aka to yana sake ne da falala shi eh, shine ai kafin nan imam malik ya yi maganar wanda ya manta farilla wanda ya manta farilla yace dole sai ya yi sannan ya sake sallarsa amma wanda ya manta sunna to abin nan ba zai sake alwalar ba sai ya yi wannan sunnar saboda sallar da zai yi nan gaba da wannan alwalar shine bayan da muke mun karanta shi a cikin karshen abin nan a babul wudu kan cewa tartibi idan mutum alal misali ya wanke hannunsa bai wanke fuska ba sai da ya gama alwala to ya dawo ya wanke fuska sannan ya wanke hannunsa da abin da ya baya to amma idan ya zamanto ya yi sallah bayan bai wanke fuskar ba to ya yi sallah babu alwala nan wajen dole sai ya rama sallarsa har abada sai ya dawo ya sake yin wannan alwalar sannan ya rama sallarsa har abada ya sai me eh to ga kana da fatawar suhunun suhunun ya ce amma an kana da bukatar ba kana da fatawar suhunun suhunun ya ce za a iya yi mutum zai iya sanya kare ya masa gadin gida karen nan kuma ko police dog ne ko wani ne shi police dog ba shine wanda aka yi aure tsakanin kare da siyaki ba shine ake aiko tsakanin kare da da ci na'am masu jin naman hmm. amma gafiya in dai tana da fiƙa bai halatta a ci batun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli dinabin min as-siba dukkan wani abu wanda yake da fiƙa daga cikin dabbobi saboda haka gafiya in tana da fika ita ma bai halatta a ci ba a shi ko cin kifi da madara ba hadisi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana a ci a hada kifi da madara a ci ba wannan magana ce ta malaman dubu na mutanen Greek suke yi la ta'kul samaka wa tashrab laban kada ka hada su tare shine malaman nahawu suke amfani da shi don su kawo wata ka'ida ta wawul ma'iyya amma ba wai dan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aslan bai inganta babu isnadi da aka taba ruwaito wannan hadisin da aka taba rawaitowa da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ta malaman tsibbin Greek na'am akwai ka'ida a cewar wahaitu درء ulhardi يلحق الولد walad fi kulli maminan nikahi قد fasad duk lokacin da in aka samu ana cewa ɗa ana tabbatar da shi ga mahaifansa ko da a cikin aure ne wanda bai ɓaci ba a wanda yake ɓatacce idan za a iya kawar da haddi a kansa amma wanda ya je ya zina da haddi ya hau kansa kuma aka samu ɗa a cikin wannan zinan to ɗan ba za a riskantar da shi da mahaifinsa ba wannan ba ɗa ba ne a ɗan halal ɗa ne wanda yake shege ba zai yi gado ba ba zai gaji uban ba uwar kawai zai gada a ba zai gaji ubansa ba kuma ba zai gaji 'yan uwansa ba 'yan uwansa ba za su gaje shi ba ko mutane su ji tsoron Allah mutum yana neman mace al'adar da muke ɗauka na kaɗaituwa tare da mutum ya rinka kaɗaita da matar da yake nema yana kaɗaita da ita suna hira wannan yana da haɗari domin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la ya halu wannan rajulu ma imra'atin lam tahilla lahu kada wani ya kaɗaita da macen da bata halatta gare shi ba kuma ya ce duk macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira kada ta kadaita da wani namiji illa tare da maharrami tare da su hakanan ya hana ta tai tafiya ba tare da muharraminta ba amma sai kaga mutum da yana neman mace ya je ya hira da ita har ma ya dauke ta su tafiya tare hmm? wannan kuma komai zai iya faruwa domin idan mutum ya kadaita da mace to na ukun su shine shaidan to irin waɗannan abubuwan su suke faruwa yanzu gashi ya ne yana neman ta da zai aure ta ne gashi nan har sun zo sun gashi har sun yi auren amma kafin su yi auren kuma tana da ciki abinda abinda zai yi ma kansa hakuri ya zo ya samu ta hanyar halal ya zo masa ta hanyar halam hmm? kuma me laifin shi wannan yaron me laifinsa da zai je mai da shi a wanda yake ba halattacce ba ya mai da shi wanda yake ba shi da uba dan bai halatta a dangana shi zuwa ga ubansa ba bai halatta a kira shi wane dan wane ba haramun ne to bisa ne saboda haka mutane mutane su ji mu ji tsoron Allah duk abin da Allah ya hana a cikin shari'a saboda hikima ne akwai amfani wanda yake farkon amfanin yana komawa ya zuwa gare mu ne saboda haka a ji tsoron Allah wannan yana da mummunan hadari kwarai da gaske wannan dai su kuma iyaye kuma lallai iyaye iyaye su sa ido akan akan ƴaƴansu iyaye su sa ido akan ƴaƴansu mata eh, dan macen ita za a cuta dan haka dukkan iyaye masu ƴaƴa mata su sa ido kar su taimaka ma su da mai nemanta akan tsoron Allah akan yadda za su bi shari'a kar su taimaka musu akan yadda za su saba ma Allah je su ɓata rayuwarsu su ɓata mustaqbal ɗinsu su ɓata addininsu iyaye lalle su sa ido akan wannan na'am eh ya halatta nikahu tafwid ya halatta ya halatta ai sadaki amma dai abinda bai halatta ba shine a ce an yi auren babu sadaki an yafe maka kakkabiya wannan bai halatta ba ma'ana sai ta zama to tambaya ta karshe bana ji malam umar eh. aha eh abin kashe tsaka ya zo a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuɗaitar kan a kashe ta eh, a kashe tsaka wannan baya daga cikin abin nan a idan yi istitna'i akan azaba amma ai kaga ba cewa aka yi ai mata azaba din ba a kashe ta kawai eh, amma haga tana cin abinci sabanin a ce ba a ce ka je ka kama tsaka ka zo ka ɗaure ta ka hana ta abin da za ta ci ba Ka ce mata azaba a inda ka ganta ka kashe ta kamar yadda aka halatta mana mu kashe dabbar da zamu ci mu yanka rago hmm, da wuka waɗansu shine shine waɗansu suke ganin wai yanka wai wannan yankan da ake yi azaba ne saboda haka mafi sauki kawai a ɗauki bindiga a harbe harbe ragon ko san aka nan da nan ya mutu ba zai ji lafi ba idan idan idan bullet din ya je bai kai ya zuwa ga makasar tasa ba fa ya zo ya dade a cikin zafi a cikin tsanani sabanin ko wannan in dai aka yanka in dai aka yankan aka yanke wannan jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwa shikenan shikenan an raba kwakwalwa da sauran jiki shikenan babu wani ba jin zafi din hatta ga ita dabba din hanya ce take tafi komai abin nan rahama to amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zo idan mutum ya zo yanka dabba ya fike wukarsa ya sanya dabbar ta zamanto ta huta yayin da zai yanka ta kada zo ya samu wuka wanda yake da kusassa ya hana mutum ya ce zai yanka da kashi saboda me saboda zai azabtar da dabbar zai azabtar da kazar dan yana ta kikarawa kafin ta yanke ta riga ta gama mutuwa da zafi kai lokaci daya yace a yanke kaga wannan din rahamar rahamar addinin musulunci ne rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko shi ya cika rahama ga al'umma baki daya saboda haka duk irin wannan hanyoyin rahama ya koya mana su saboda haka waɗansu kafiri ba za su zo su koya mana abin da ake kira rahama ba kafiri musamman na wannan zamani har ya san wani abu rahama mutumin da ya nuclear bomb mutumin da ya chemical weapon hmm, mutumin da zai zo a cikin mutumin da ya je sanya bomb a Hiroshima da Nagasaki ta kashe mutanen ta kashe jikokin jikokin jikokinsu mutane nawa ne suka zamanto kan cewa ana haihuwarsu daga baya in ka ga mutum an haife shi da da hannu a goshi saboda me saboda tasirin wannan bom din saboda yaushe za su gaya ma al'umma yaushe za su gaya ma duniya rahama rahamar mutane barnar da ake yi a bayan ƙasa suwa ne da gaba a cikin barnar jibi irin yadda jibi wato kayayyakin yaƙi kawai da suka yi kayayyakin yaƙi da suke kawai ya isa rashin rahama a kansu sannan ballantana kuma dabbobi din da duk ba su ne ma duk suke ba su ne suke karkashe dabbobi din ba domin domin tijara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم